matasan garin azare sun aika da wasu mutane guda biyu har lahira mace guda ɗaya da kuma namiji guda wanda ake zargin su ne suka tada bama kasuwar jagwal inda ake hada-hadar sayar da wayar salula da almurin jiya lahadi sai dai ana samun rahotanni masu karo da juna game da adadin mutanen da suka mutu a sanadiyar bom ɗin da aka tada ga dai abin da wani ma'aikacin asibitin gwamnatin tarayya ke bayani a hirata da shi ta tarho. ina al'amari kuna yajin aiki amma duk da haka kun zo ba da taimako har ila yau na zanta da wasu mazauna garin azare wanda su ga ne wato yanzu na ko ta kasuwa na ta kasuwar jagwal wanda ake sai da wayoyi mutane daga wurare daban-daban sukan zo don su shi wayoyi ko siya sai ga shi an tashi goma a cikin al'umma wanda a can na yanzu gawa akwai sama da goma sha biyar da masu rauni sirus a sani za a yi wani zuwa ne. a ita kuma da ta tara wata mata cika tara gwamnati mace lai mace ne ta da gargaje gaba daya sannan kuma a kuma da suka zo da an gan tsaye lallai yanzu yanzu nan bayan wuce bayan faruwar abu da ɗauke mutanen da kuma mutane na gari suna ɗaukar gawawaki a koyi ana kewa asibiti na ga motar yan sanda ta rota na ga motar sojoji yanzu yanzu sun karu su jama'a suna guduwa kasuwa ne fa irin kasuwan sai da wayan wurin da ake sai da a london yin sun wannan nan wallahi tallahi a nan abin ya faru kuma wannan ya fi kasu ya fi cika ran juma'a da ran ladi amma an kama mutum biyu an gona su an kashe su mace ita macen ita ne ta tashi abin amma kayan ta an same shi sai sauran su kaya fadin ta kuma shi namiji shi kuma an kashe shi a wannan dai kuma ya hau mashin yana gudu an bi shi ma to ita matar ga na tashan mota ga na bakin facebook ga na kasuwar waya wallahi a kasuwar waya ne aka jefa bom to zuwa ake ciki za ka je abin da ake ciki akwai mutane gawar da aka samu a gurin don fikirin ya kasance kasuwa ne ta aka a zarai din ranar ladi tana ci kuma abin ya yi la'asar yi wani mutumi ne ya zo wucewa ya jefa mun so kare shi da mace an dai kashe shi zai gudu an kama shi an kashe shi sannan inda suka zuci tuba kuma inda eh. ko a cikin ne kasuwar tana ci sosai wallahi wannan abin da yake faruwa kenan amma matasa da su ne su yi gungun kokarin taimako da sauransu to kun ga ana ana fuskantar tashin bama bamai cikin yan kwanakin na azai gaskiya wancan mun sha wurin a yau tsakanin kwana tara kenan da faruwar abu kuma duk an kara mana muna fuskantar kalubale a rashin tsaro na gwamnati ke kawo mana haka. a nata bayanin hukumar 'yan sandan jihar bauchi ta bakin kakakinta dsp haruna muhammad ya ce mutane goma sha biyu ne suka mutu sannan sittin da biyar suka jikkata a yayin da da dama an yi musu magani aka sallame su sai dai bincike na bayanin cewa cikin fushi matasan suka shiga gari suna da hotunan 'yan siyasa da kuma tumbuke waɗanda aka kafa su abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria.